amma ba a ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwan mu cikin wannan masallaci masjidul manar da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun a Zariya, mahaɗu don ci gaba da karanta wannan littafi riyadu salihin littafin babban malamin musulunci yahya bin sharaf annawawi Allah ta'ala ya gafarta masa a yau muna safiyar lahadi tara ga watan dulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna cikin karatun wannan littafi mun fara karanta babi na ɗari biyu da hamsin da uku babu karamatul auliya wa fadliya babin da zai magana dangane da karamar waliyai da kuma falalarsu in an ce karama kamar da muka yi bayanin shi a makon da ya wuce na nufin kullu amrin khariqun lil'ada يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول صلى الله عليه وآله wani al'amari da ya sabawa wa ɗabi'a ya saba wa al'ada ta yau da gobe wadda Allah ta'ala ke bayyanawa a hannun mabiyin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu wadda ya sha bamban da abin da ya saba faruwa yau da gobe to kuma sai ya ga wannan abin ya faru ga wani mutumin kirki cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ake kiran shi karama ina misalin haka sai ka zo ka cimma mutum ne mota ta taka kan shi amma sai ga ko kujewa bai yi ba wannan ya sha bamban da abin da yake faruwa yau da gobe ya sha bamban da ɗabi'a na yau da gobe mutum goma sai su zo suna cin abinci filet ɗaya da wannan abincin bi ɗabi'atul hali bai wuce abincin mutum ɗaya ba to amma su sai ci abincin nan ya koshi kowannen ya ji ya ci abincin kuma ya koshi alhalin abincin bai wuce na mutum ɗaya ba wannan bi ɗabi'atul hali ya saɓawa ɗabi'a ta yau da gobe kenan karama ce matukar haka din ya bayyana ne a hannun mutanen kirki ruwa ne bai wuce laidan fiya wata guda ɗaya ba a ɗabi'ance fiya wata guda ɗaya bai wuce a wato ruwan shan mutum biyu ba duk yadda ta kai ta daga-daga to amma sai a waye gari laidan fiya wata ne guda ɗaya mutum sittin mutum saba'in sun yi azumi sun sha ruwa duk kowanne ya sha wannan leda din kuma ruwan yaro. wannan na nuna maka a ta karama kenan daga Allah matukar a hannun wani mutumin kirki ne cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin ya bayyana to Allah mun fahimta da kyau to ana kiran wannan karama to a wuri dai in ba ku manta ba kafin karama akwai mu'jiza mu'jiza shi ma gagara koyo wani al'amari ne da ya sha bamban da ɗabi'a yau da gobe wanda shi kuma Allah kan bayyana ne a hannun annabawansa kawai wannan kam ga sunan kala-kala na buga muku misalin su a makon da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira bishiya ta zo ka cewa bishiya ta zo kuma ta tahu faja'at ta dukkul arda ta dukkul arda dakkal bishiya ta zo tana keta ƙasa ba kude ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man anta ma'aikin Allah ya ce ana rasulullahi ni dan sakon Allah ne ya ce me kake nufi da ni dan sakon Allah kai dan sakon Allah ne ya ce arsalani lahu Allah ne ya aiko ni ya ce waye shaidanka akan cewa Allah ne ya aiko ka sai ya ce kullu ratabin wa yabisin duk wani busasshen abu da duk wani ɗanyen abu yana shaida na akan cewa ni ɗan saƙon Allah ne sai ce har wancan bishiyan ma'aikin Allah ya ce aja ƙwarai daga kyar har ita sai ce ya zan yi an gane annabi ya ce je ka kira ta ka ce na ce ta zo bai hude din da ya je wajen bishiya ya ce ki bishiya Muhammadu na kira ki sai ta tuɓo sai ta taho faja'at ta dukkul arda dakka mai ruwa ya ce sai ta taho tana keta ƙasa ketawa ta zo sai ta fakin gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tambaye ta man ana sai ta ce anta rasulullah waye ne ni sai ta ce kai annabin Allah ne kai dan sakon Allah ne yanzu wannan wato mu'jiza ce tunda ta bayyana ya bayyana ne a hannun wa ya bayyana a hannun annabi cikin annabawan Allah ya zama mu'jiza ina fatan mun fahimci wannan da kyau mu'jiza ke yanzu abin da annabi isa yake yi na rayar da matattu kai kana ganin mutum ya fadi da an tabe shi haka sai ya tashi me wannan mu'jiza bal a cikin kabari kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani mutum na cikin kabari fa amma annabin Allah annabi isa na ya rasu shekara kaza an birne shi a kabari sai je kabarin ya doka masa kira sai ya ga mutum kawai yana ɗauko ƙasan kabari sai ga kawai ya farka da riga da wando a shi wannan mu'ujiza ce makaho da baya gani kuturu da bai da hannaye sai annabi isa sai ya warkar da shi sai ga ya koma yana gani da zaran ya taba shi wace wace wannan mu'jiza ce tunda a hannun wa bayyana a hannun annabi cikin annabawan Allah mun fahimci wannan da kyau inda irin wannan zai bayyana a hannun salihin bawa mutumin kirki mummuni mabiyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu kira shi me karama to a wuri ɗaya kuma akwai abin da malamai ke kira al-irhasat al-irhasat nau'i ne duk wannan dangin su ɗaya irhasat wani al'amari ne shi ma da ya saba wa ɗabi'a ta yau da gobe Allah na bayyana shi ne a hannun annabi cikin annabawan Allah kan ya zama wato annabi kan ya zama annabi kan Allah ya aiko shi a lokacin yana kaman sauran jama'a Allah bai riga aiko shi ba amma Allah yana da niyyar aiko shi Tosai ubangiji ta Allah ya rika bayyanar da wasu al'amara a hannunsa a gare shi don ya zama bushara ga cewa yaron nan ya kamata ko al'umma ku makin din shi nan gaba zai zama wani abu misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun a jahiliya kafin Allah ya aiko shi ya zama annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi sun yi tafiya da kakannin shi da iyayen shi duk dattawa ne ga sunan na Makka sai aka tafi tafiya aka kaɗa can wajen sha. amma sai ya zan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu abubuwa suka rika bayyana gare shi ta yadda yake dattawan nan za su je a zauna a wata bishiya in an kace an yi tafiya an ci tafiya an gaji to sai a nemo ta bishiya sai a zauna a tushenta saboda a sami a sha nunuwarta to in annabi ya masu yana so ya je ya kama ruwa da zaran ya tashi sai inuwar bishiyar sai ya bishi. shi sai zama suke tushen inuwar amma hakikanin inuwar wannan bishiyar su suke zaune a tushenta amma annabi ya tashi ya tafiya can zai je ya kama ruwa sai inuwar bishiyar sai ta zo shi zarara su kuma haka suna cikin rana ga ta a tushen bishiyar to amma ba inuwa ina inuwar inuwar ya raka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tashi zai dawo kuma sai inuwar ya biyo shi mun fahimta jama'a da kyau to haka wannan alama ce ta cewa mai lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya rika bayyana irhasan wa in kana wacan na ruwa da na ambata da karken nan malamai na da yin maganganu akan ta wajen ingancinta don Allah mun fahimci wannan da kyau akwai ruwa yadda ke cewa bal girgije ma ya rika raka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana masu ruwa ita ma ruwa ce da ifiya amma dai so nake ka fahimci akwai wasu abubuwa da Allah ta'ala kan bayyana a hannun wanda zai zama annabi kafin ya riga ya zama annabi da ana kiran wannan a ilimi ne irhasat to Allah mun fahimci wannan da kyau to haka a gefe guda kuma akwai abin da ake kiran shi istidraj istidraj shi ma wani al'amari ne da zai sabawa al'ada amma yana bayyana ne a hannun boka da ɗan su da ɗan kida da dawawa wato da da ɗan eh, cultism da matsafa mun gane jama'a da kyau ya yayi sihiri yayi to sai wani abu ya rika faruwa a hannun shi misali ka ɗauki 'yan sihirin fir'auna 'yan sihirin fir'auna fa igiya suka jefa amma za ka baluhum fa'iza ka baluhum wa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a igiyoyi suka jefa amma igiyoyin nan nan da nan sai suka zama kamar macizai sai jama'a suna ɗauka cewa macizai ne kaga wani abu ne da ya sabawa al'ada amma ya bayyana a hannun fasikai kafin su zo su musulunta da haka istidraji ne mun gane ko wani mutum ya ce wai ya ci tauri ya rika buga wuka a cikin shi ba ta kama shi alhalin dan wuyuyi ne dan giya ne baya kalla jam'i mutumin banza sai ga yana buga wuka ba ta kama shi wannan istidraci ne ya jayi tsafi to Allah mun fahimci wannan jama'a da ke Allah madaukakin sarki ya datar da mu to jama'a kun ji abin da ake kira karama shi ake kira karama to sai ya ce babu karamatul auliya wa fadlihim babin karamar waliyai da kuma asalin ainihin wato da abin da ya shafi falalan waɗannan waliyai da to sai malin ya kawo ayoyin alkur'ani irin su faɗin Allah maɗaukakin sarki ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا kalimati لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله تعالى يجي ku saurara lallai waliyan Allah ba za su ji tsoro ba yayin mutuwarsu ba za su ji tsoro ba a kabarinsu ba su ji tsoro ba rango ba alkiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba a waɗannan wuraren Su waye waliyan Allah sai Allah ya ce allabina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan kuma suka zanto suna jin tsoron Allah suka haɗa tsakanin imani da taqwa shi yasa al-imam ibn taymiya a cikin littafinsa alfarku baina auliya illahi wa auliya shaitan ko baina auliya rahmani wa auliya shaitan yace kullu man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan duk mutumin da kullu mu'minin taqiyan. kullu mu'minin taqiyan fa kana lillahi waliyan in kunta mu'minan taqiyan fa lillahi waliyan matukar dai kana jin tsoron Allah alhalin kayi imani to shikenan ka zama wali ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ka kumanta mun faɗaɗa bayanai kan waɗannan ayoyi da ma ayoyi masu waɗanda suka biye masu irin su faɗin Allah ta'ala kullama da hala Waje da al-mihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من min الله inna allaha yarduku man yasha'u ghairi hisab duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen nana maryam maryam bintu imrana an fahimta da kyau sai ya cimma abinci kuma sai ya cimma abincin rani abincin da da rani ake samu sai ya cimma shi da damana abincin damana sai ya gan shi da rani wurinta kamar yanzu zai ga mangoro ruku ruku a wajenta ko ya ga rake ko ya ga wani abin da ba kakansa ba ne ba mun fahimta da kyau ko sai ya gan shi a wajen ainihin maryam alhalin shi ke kai mata abinci in ya tambaye ta daga wa daga ina sai ta ce ai daga Allah ne Allah ta'ala da yake azurta wanda yake so ba tare da ke sabi ba mun gane jama'a da kyau to haka shi ma nan da mun ba da kisar ita na na Maryam da kasantuwan cewa wannan mu'jiza ce gare ka. a wuri ɗaya ma lokacin da za ta haifu ai kun ga an ce ta rike tushen bishiya ta girgiza me wannan bishiya ɗin wa kuzzi ilaiki bi jiz'in na halati ta saqit ilaiki rutuban rutuban jamiya ki girgiza tushen bishiya wannan ainihin dabino zai rika zubo maki danye to aka dabino bi tabi'atul hal girgiza shi kawai zai rika kakkaba to amma ita ta girgiza ce gashi na ainihin kakkaba wannan yana nuna maka karama ce a matsayinta ta waliya a matsayin ta ta mutumiyan kirki wato karama ya bayyana a hannunta sannan haka ma muka ci kissar ashabul kafi duk in ba kuma manta ba tun mun ji wannan yadda sai da suka shekara ɗari uku da wani abu suna cikin kogo kun gane ko suna cikin kogo walabisu fi kafihim salata mi'ati sinina wazdadu tis'a shekara ɗari uku da tara suna cikin kogo wani kallibuhum za ta ne wa za ta ma haka kuma ake jujjuya su lawi tsala'ata alaihim la wallaita minhum wala wa ta min minhum ba. tun fahimta da kyau Allah ɗaukakin sarki ya dace da to ya kanke kuma aka tayar da su mun fahimta to jama'an musulmi matashiyar zancen mu za mu tashi ne kan namba hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da uku وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثه ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وبسادس أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما أشيتهم قالت أبوا حتى تجيء وقد أردوا عليهم قال فذهبت أنا فاحتبأت فقال يا أبا قنصر فجدأ وسبّ وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر من منها حتى شبهوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم أهد فمضى الأجل فتفرقنا فتفرقنا فتفرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون الله أكبر جماعة كنت وانا حديثي وعن أبي محمد رواية تزود أبو محمد واي أبو محمد shine Abdurrahman ibn Abi Bakr ne siddiq Abdurrahman dan Abubakar Sayyiduna Abubakar halifa na farko cikin musulunci yana da ɗa sunansa Abdurrahman wannan Abdurrahman ya shiga musulunci daga baya domin a yakin Uhud sai da Sayyiduna Abubakar ya zare kumbi ya fito yana mubaraka zai tari wannan ɗan nashi ya fille mashi wuya gane ko annabi ne ya hana shi shi ma'aikin Allah Allah ya nuna mashi yaron nan zai zo daga baya musulunta daga ji Allah na cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanakum aw ashiratakum ulaika kataba fi qulubihim al-iman lafazin la ta juda kauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir na nufin bayar da zakai ka samu waɗansu jama'ar da sun yi imani da Allah da ranar lagira sannan sai ka ci masu yi wa tuna man wa rasulahu suna kauratar waɗanda suka keta suka keta alfarman Allah da annabinsa ko da a ce iyayensu ne walau kanu aba'ahu nan wurin ana yi da ainihin abu ubaida ne amru ibn al-jarrah abu ubaida ya zara kansa kaliya da rafafu mahaifin shi a ranan yakin hudu zai fille wuyan uban fal shi ya fille shi ya kashe uban shi amma a filin yaki uban ya fito yana mubaraka yana kirari don kare kafurci da shirka dan ya fito yana kirari dan kare musulunci da tauhidi to sai aka haɗu tsakanin mai kare kafirci da shirka da mai kare musulunci da tauhidi sai a kwasa uba ne da ɗa karke ɗan sai ka da uban ya fille mashi wuya aw abana abu abubakar ne da abdulrahman saboda mai abubakar ya fito ya tarɗin shi za a buga annabi ya janye shi sai ka kyale shi tukuna bayan an gama yakin kudu sai ga ɗan ya zo ya musulunta abdulrahman yau ga abdurrahman ɗin nan wanda yake a da kafiri ne bai bi sawun uban ba amma daga baya allah ya shirya shi ya zo ya bi takon uban ya musulunta to sai ga yana ruwaito mana hadisi allah ya ƙara masa yadda ya ce anna askaba suffa lallai askaba suffa suffa ɗin na nufin baranda ina irin baranda aka gashi in gane ko gashi nan jikin masallacinmu to akwai shi a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin dan biyu haka da ake a jikin masallaci ko a jikin gini mun fahimta da kyau to haka sai ya zama an yi wani an yi wani dan rumfa attach zuwa ga masallacin wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an an an an farfara wani irin fa haka gefen masallacin ma'aikin Allah wadda talakawa daga ƙauyaku mutum ne talaka tubus amma kuma yana son ilimi yana son addini sai ya baro ƙauye shi a ƙafa bai da ko taro ko a ƙauye sai ya taho a ƙafa sai ya zo madina ya shiga addinin musulunci kuma yana son ya karatu da haka bi da kuɗin kama haya bai da inda zai samu ɗakin da zai kwana Abin da zai rika ci safe da ran ba da shi talaka ne kuma yana san Allah yana san annabin Allah yana san addinin musulunci sai suna haɗuwa a wannan baranda da ke jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne kwana a su mun gane jama'a da kyau ila ghalib za a ga rigan su kaca kaca rigan su haka ta talakawa har alawayu ba ta da kima za ka zo ka cin masu ba sa iya samun abinci sai da wahalar gaske sai dai a taimaka masu talakawa ne suna kwanciya a ƙasa amma abin da ya sa suka yi kamfin kansu a nan wurin ko saboda in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai karantar bayan asuba zai karantar bayan la'asar zai karantar tsakanin maghrib da isha suna wurin suna jin karatu suna sauraron karatu irin su haihu rumi suna ciki abu yana da kuke ji da gani shi ma ya taho ne da ƙauyensu a ah, yana cikin ahalus sufa shi ma da ƙauyensu na dusu ya taho bai da kutomi yana cikin ahalus sufa sai nan su zauna kuma wata ɗabi'a da Allah ya yabe su da ita ko ba sa roƙo ba sa bara bayan da za ka yi ka zo da shaddan ka karkar ka zo wai kai wani bijimin mai kuɗi a madina ka zo sallah masallacin annabi sai wani ahalu sufa ko zai mutu da yunwa yace wallahi alhaji ban karya ba ga shi yanzu wajen karfe biyar din yamma ahalu sufa ba zai maka haka ba Allah ta wannan ya yabe su a Qur'ani la yas'aluna an-nasa ilhafa har ma sai da Allah ya ce ya subhumul jahilu wa aqniya amina ta'affuf yace wato wanda yake bi san su ba ya subhumul jahil ba ko zai ɗauka cewa ya? zai ɗauka suna gashi. don suna iya ƙoƙarinsu su boye talaucin kuma wallah ba su da ko sisi Allah ba su karya ba mun gane ko min ta'affuf la nan an-nasa ilhafa dire bawon dabino dan irin bawon nan dabino da ke cikin yake rufe kwallo kwallon dabino ba sa tambayar kowa kun gane ko suna cikin yunwa to filgalin annabi kan taimake su ma'aikin Allah da gidan shi ne ake fitowa da wata kula kulan nan karti hudu suke iya dauka sai mutum hudu suke iya ko tebur dan nan mutum bai sa iya daga shi haka ne to amma kular da annabi ke cin abinci sai an samu masu karfi su hudu suke iya ɗauka to haka za su je sai a ije ma sufa kowa ya kawo hannu ya ce ya koshi rannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga ahli sufa din nan sun ƙara yawa sun sun taho daga ku duk sun zo karatu sun zauna sun kamfin kansu masallacin annabi nan baranda suke kwana a ƙasa dan su karatu karatun musulunci mun gane jama'a da kyau haka suka tsaya suka yi karatu suka ba da lokaci full time degree suka yi a masallacin ma'aikin Allah ba irin wannan karatu na a sha tsuntsaye ba karatu ne sosai suka zauna suka yi da yunwa kuma ba mai ba su kudin tara ba mai hada masu refreshment ba mai masu kaza ba mai kaza ba kayan makeup ba kayan kwalliya ba komi sun zauna ne kawai suna karatu saboda Allah ga yunwa ga talauci ga rashin tufar da za su sa amma sun zauna suna karatun musulunci mun gane jama'a da kyau ina ga wanda ya samu abincin da zai ci ya samu inda zai kwana dan mai ba zai karatu ba su yi karatu kawai in dai waɗannan talauci bai zama uzuri wajen alu sufa su yi karatu ba abu hurera digirin shi nawa a hadisi eh wani matsayi za ka ba abu hurera o ti abu hurera al'ustazul kursi shugaban profesoshi to amma ka kalli talauci da ta yi duku-duku da abu hurera a haka bai yi karatun hadisi akwai lokacin da abu hurera ya kuni ya kwana ya kuni bai ci abinci ba ya rasa yadda zai annabi ya gan shi yana layi abu hurera daga kofar masallacin zuwa mumbaran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin shi biyu daga mumbarin ma'aikin Allah zuwa ya karasa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam nan ma haka sai da ya dinga fadi ya faɗi su biyu ya tashi kafin ya karasa gidan ma'aikin Allah ya dinga fashi sannan ma'aikin Allah ya fito da nono da ya haka sai ya waiga sai ya ga ai ba Abu hurera ke cikin wannan hali nan bala'in yunwa ba duk ahadu suffa ne gaba ɗaya mun gani jama'a a ahadu suffa duk gaba ɗaya waɗannan da suke zaune a baranda ɗin nan duk almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo karatu ne ɗaliban shi ne sai ga aiki suna cikin yunwa ga karatu ga can suna hadda a gefe guda suna tilawa suna karatun kaza suna karatun hadisi suna karatun cikin suna karatun tauhidi a gaban ma'aikin Allah amma a gefe guda kuma ga talauci ta bada musu kishiri da yaji za ta cinye annabi ya fito da ɗan nono ɗan cabi haka na nono ɗan kofin nono ne haka ma'aikin Allah ya fito da shi sai ba abu hurera abu hurera zai kai bakin kin waye zai ta dabe a dakar ka fara da kai je ka ba ka ba wani ahlus sufa din can je ka ba shi yana kwanta ka aya kuɗi sai aka abu huraira ya zo mashi da nono abu huraira na zuwa ya ba shi nono abu huraira na matukar jin yunwa yana tafe yana layi kamar ya fada domin ya dinga fadi ma aka haka faɗuwa ta nuna sai mika masu nuna wannan mutum ya sha ya sha annabi ya kalle shi ce ka goshi ce a ce sha ya dinga sha sai da ya koshi abu wurin da karɓi nuna in zai yi kamar sha annabi ce a sai ce a bakon bawa ne sai ya bashi sai abu wurin da yana leka ɗan kofin kamun kan wancan ya kwankwane shi yana ta yi wa annabi kuma ce sha in abu wurin da ya karɓa ya sa a ya ga a kunkwane ba sai annabi ya kalli abu da sai tunzire da dariya sai ce ababur bawa ne sai ya bashi in ya sha abu da na tsammanin ma'aikin Allah zai bashi izinin ya sha sai ce kirkice dariya zai ce abakur, bawa ne har sai da ahalu sufa gaba ɗayan su suka sha wannan nono suka koshi annabi ya kalli abu gure da ce abakur, ma bakiya illa ana wa anta kai an abu abubuwar wannan wato ana kira shi a tarhe a ilimin Sarki. kamar aisha wannan sai ce mata aish ya aish sai daɗe suna fatimatu sai a ce fatim mun gane ko abu huraira sai a ce abu hur a tarhe ina fatan mun gane da ke a ilimin Sarki. abu hur abafur ma'ana kaddarawa ya abafur ba kiya illa ana wanta ba wanda ya rage sai ni sai wa sai kai annabi ya ce sha abu hurairah ya sha nono ya sha nono annabi ya ce kara ya sha ya ce na koshi ya rasulullah arwaitu ya rasulullah na koshi ta mauya ma'aikin Allah annabi ya ce zai kara ya sha ya sha ya ce waitu ya rasulullah annabi ya ce zai kara ya sha ya ɗago kai ce wallahi na ƙoshi ya ba aikin Allah Allah ya ce zai ƙara a nan ne malamai suka yi baɗi suka fitar da cewa ashe yana halatta yana halatta mutum ya cika cikin shi tun har ya zuba a riza na irin irin raguwar na kasa irin cin almajirai da suka ci su sa a su ija riza duk a cikin cikin su kaga ciki ya yi kwarkwar haka ya ci ya ci suka ce wannan a musulunci yana halatta saboda me hadisan nan na Abu hurera ya koshi amma annabi ya ce ci bayan ya koshi amma abin da ya fi ka kasa cikin ka kashe uku ka bar ɗaya ka ka zuba komi ka bar wa iska ɗaya kuma ka zuba masu abinci ɗaya kuma da nan ruwa mun gane jama'a da kyau to wannan shi ya fi lafiya shi ya fi samar da ainihin kuzari to jama'a kun ji ahalu sufa din nan amma tare da haka ba su daina karatu ba sun rika yin karatun musulunci waɗannan ahalu sufa kanu unasan fukara'a mutane ne talakawa wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala marratan wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana inda ku ta'amus nayi duk mutumin da yake a gidansa akwai abincin mutum biyu falyashab habbe salisin ya tafi da mutum uku in a gidanka akwai abincin da zai isa mutum biyu to ka ɗibi mutum uku ku tafi duk da kai na nawa kenan eh hudu ta'amul wahid yakfi sunai haka ma'aikin Allah ya ce abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu duk abincin mutum ɗaya zai isa mutum nawa zai isa mutum biyu shi yasa annabi ya ce in kuna da abincin mutum biyu to ka tafi da mutum uku ga ka nawa kenan da ka ka a gida naka da matarka ke sa maka in zai isa mutum biyu ɗibi mutum ɗaya ƙara mutum ɗaya duk da kai mutum hudu sai ku je ku ci abincin ya isa ku mun fahimta wannan da kyau wa man kana inda ko ta'amu arba'ati duk wanda yake da abincin mutum hudu falyadkhab bi khamisin to ya tafi da mutum biyar an gane jama'a da kyau au bi ko kuma ya zama marwayacin ne ya shakka shi abdurrahman bin abubakar ya ce wani Allah annabi ya ce ne duk mutumin da yake da abincin mutum hudu to ya tafi da mutum shida ka kana da abincin mutum hudu ka tafi da mutum shida ga ka mun gane jama'a da kyau au kama kala ko kuma dai yadda annabi ya ce ko dai annabi ya zan ya ce ne wanda yake da abincin mutum hudu ya tafi da mutum biyar ko ya zama ya ce ne wanda yake da abincin mutum hudu ya tafi da mutum shida wa anna ababakar radiyallahu anhu ja'a bisa bi salasatin shi abubakar shugaban waliyan duniya shi abubakar sai ya taho gida da mutum uku an gane ko ya taho gida da mutum nawa mutum uku wan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ashri Allahu akbar kaji wanda bai cewa babu sai dai taho in baka in baka yaron mali kaga annabi shugaban masu karanci shugaban masu kyauta shi mutum goma ya diba ya tafi da shi gidan shi mun gane ko mutum nawa mutum goma lokacin da saura wanda yake tafiya da mutum biyar wanda yake tafiya da mutum uku shi annabi ya ɗibi mutum goma ne cikin ahalin suffa talakawa da ba su da abinci annabi ya je da su je da su gidan shi su abinci su goma wa anna aba bakrin ta'asha inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ya ci abincin yamman shi ne shi a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ai abubakar da manzon Allah ai tsoka ce da ce ba ka rawa su ai bacci ke raba su dama abokan juna ne fatin a jahiliya sannan addinin musulunci ya zo ya ƙara kulla alaƙar su ko da lokaci suna tare so nawa ne annabi zai ce dakhaltu ma abi bakrin wa umar kharajtu ma abi bakrin wa umar ai a tare suke abdullahi dan umar ya ce wallahi mun rika faɗa annabi na tsakaninmu kunna na kulu والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا muna fada annabi yana cikin mutsuntum muna cewa in ka cire ma'aikin Allah duk al'umman nan ba kaman abubakar annabi yana jin mu bai hana mu faɗa ba mun gane jama'a da kyau ba kaman abubakar duk al'umman da ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mataimakin shi shine wa wanda yake shi shine abubakar kullum bacci ke raba su Shi ne ma abocin shi hatta a kogo hatta hatta a kogo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله ma'ana. in ba za ku tambayi annabin in ba za ku taimaki annabin Allah ba ku bari Allah ya riga taimake shi ku iya taimakon ku ba a so Allah ya riga ya taimake shi in kuna nauyin jikin taimakawa ma'aikin Allah ku tuna lokacin da suka zanto tare da abokin shi a cikin kogo ji Allah mun gane jama'a da kyau suna tare da abokin shi a cikin kogo to abokin shi ne bacci ke raba su shi yasa ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallar isha sai ya ce to kowa ya koma duk wanda zai je ya ci abincin shi na dare ya kalla in abincinka na dare zai isa mutum biyu to ka tafi da mutum uku in zai isa mutum hudu ka tafi da mutum biyar ko ka tafi da mutum shida shi annabi ya ɗibi mutum goma ya shiga da su gidan shi za su ci abinci abubakar ya ɗibi mutum uku sai ya kai su gidan shi amma da ya kai su gida sai ya maza bai tsaya cin abinci tare da su ba yana kai su gida sai ya haɗa su da iyalin shi ya ce a ba su abinci shi sai marma zai dawo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan tare suke cin abinci a kullum waɗannan kan umarnin ma'aikin Allah ya ɗigo tu uku ya kai su shi sai maza dawo gidan ma'aikin Allah ya ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bacci ke raba su summa labisa sai dan zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta sallal isha'a ashe kaji abin ya faru ne kafin sallar isha sai kafin sallar isha sai kai su ya kai su can gidan shi sai dawo bai rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba har sai da aka yi sallar isha yi sallar isha ta da ma'aikin Allah sun maraja sai Abubakar ya dawo gida a ba'da ma maza min al sai ga Abubakar ya dawo gida bayan wani yanki na dare ya tafi masha Allah gwargwadon abin da Allah ya so ya tafi na dare ka ɗauka ya dawo gida wajen ƙarfe goma wajen ƙarfe goma da rai kun gane jama'a da kyau ya dawo gidan shi qalat lakum ra'atuhu sai matan abubakar ummu ruman matan abubakar wace ummu ruman mahaifiyar aisha mun gane jama'a da kyau as-siddiqa bintu siddiq sai matan abubakar ummu ruman sai ta ce da abubakar ma habasaka an azyafika me tsare ka me ya tsare ka wajen ka me ya tsare ka baka taho wajen bakinka da wuri ba su abinci ba qala awama ashaitihim sayyiduna abubakar ya ce ke baki ba su abinci ba ashe baki ba su abincin dare ba qalat umu roman matan abubakar ta ce abau hatta ta an yi an yi su ci abinci sun ce ba za su ci ba sai ka zo wa qad uridu alaihim an kawo masu abincin ba ba a kawo masu ba amma sun kisa ci qala sai mai ruwayan hadisi abdurrahman bin abubakar abdurrahman bin abi bakr shine kala sai ya ce waye ya ce a nan wurin abdurrahman ne ya ce ka kiyaye wannan ka kamanta waye faɗa sai abdurrahman ɗan abubakar sai ce to tun da na ji abubakar ya shigo gida suna tattaunawa da matar shi umu ruman na ji babana abubakar ya shigo gida suna tattaunawa tana cewa yanzu ka dawo me ya tsale ka ga baki ka basu suna ta jiranka sai ce ah to su jira na masu mene ai da sai su abincin su kwanta sai ta ce wallahi ke baki ba su abinci ba ta ce an ba su an ba su abinci sai dai sun ce ba za su ci ba sai ka zo to abdurrahman dan abubakar yana jin haka ya san abubakar zai yi fushi ya san abubakar zai yi fada sai ya ce ina jin ana wani suna tattaunawa tsakanin umuruman mama da shi babana abubakar da na suna wannan tattaunawa to na san matsala za ta taso fa zahabtu ana ni kam sai na gudu fa batu na je na buya ban ma so ya ganni balle in zai yi faɗan shi ba na kusa ba na wurin faƙala ya sauru ya sauru ina wawan yaran nan sakare ina sakaren yaran nan shi da ya sauru ga an ce in wani ya ce maka gunsa ya ce maka sakare wawa tallata gunsa wawa sakare shi ne gunsa abubakar ya yi fushi ya za a yi a ce hanyar yanzu abinci ba ba baki an tozarta bakin Allah har wajen karfe goma ba su abinci ba kai kana ina sakaran yaro kana ina ya kunsa ina sakaran yaron nan ne ya shiga neman shi mun gane ko ya kunsa ina sakaran yaron nan yana neman shi fajadda'a ya aibanta shi ya dinga aibanta shi asalin wato jadda'a shine mutum ya aibanta kai ce sakarai mai yankakken hanci ko mai yankakken kulki mutum ya aibanta ka shine jadda asalin wato almujaddu shine mutumin da yake da yankakken wani gaba mun gane ko shine fadadda'a ya tsananta wajen zage shi ya tsananta wajen aibanta shi har sai da ya rika siffanta shi da cewa sakaran yaro da dan fitin irin shi to Allah mun bai tsoro da kyau shine majadda'a ka zanto zaka zaka zaki mutum ko kana fada amma kana yin fada kana kushe shi jibi shi da idanuwa tulu tulu ba na ganin karatu ba jilli shi da kunnuwa da tsaye fada kake kai kushi kana mashi fada to kana fada din nan sai ka rika aibanta shi kana tukan shi mun gane jama'a da kyau shine majadda'a fajadda wa sabba abubakar ya aibanta abdurrahman wa sabba ya zage shi mun gane jama'a da kyau ya zage shi wa kala su kuma da bayan ya gama zazzage abubakar tas sai ya gama zazzage abdurrahman tas ya waje ya dawo kansu ita kullu la hanin wace ku jira ni wace ku jira ni duk za ku je ku ci za ku ci kutu ba zan ci abincin ba yana faɗa mun gane da kyau al'allamatul usaimin ya ce a shi wannan yana gwada ba laifi ba ne ba laifi ba ne ko mai gida ko malami ya fushi ya faɗa ya fushi ya faɗa in jiwa in ji allama usaimin mun gane ko rukun ku karanto ba ku al'alamatul usamin ya ce wa min da hadal hadisi cikin fa'idojin wannan hadisin annal insana lalle mutum idza gadiba in yayi idza gadiba bi sababi in yayi fushi idza gadiba bi sababi in yayi fushi saboda wani dalili mun gane ko sai fushi saboda me wani dalili ya tadil kadaba wanda wannan dalilin yana ya cancanta yana hukunta ai fushi fa innahu la yulamu alayhi ba a zarge shi ya ce in mutum ya fushi saboda wani dalilin da ya sa wani dalili da ya sa aka fushi ba a ne li'anna ababakar radiyallahu anhu gaziba ba sabba da domin abubakar ya yi fushi har ma sai da ya rika zakin waɗanda ya fusata wa ya ba shi haushi abdurrahman me laifin da abdurrahman ya yi shi aure shi eh bai ba bakin shi abinci ba bai ba bakin bakin ba bakin abubakar abinci ba yana babban yaron shi na bi kawo baki gida na kawo baki gida wa zai cika wa zai handalin al'amarinsu in ba na nan ai kai matsayinka na babba mahaifinka ya yi baki ya ija bakin nan baya kusa duk abin da ya kamata mahaifin nan nasu na naka ya masu na ya kawo masu ruwa ya tarbe su in baya kusa ya kamata ya yi shi a matsayin shi na babban yaron shi to amma sai bai yi ba wannan sai ya sa abubakar ya yi fushi har ya ce mushi kun sa wawa sa kare kai can ma ya ce ya ce sa karen yaro dan da faka bakan kunnuwan shi ya tsine shi sannan a gefe guda kuma ya zazzage shi kun gane da ya koma ya riga ya fusata laifin bai ta kai ta kawai ga shi kan shi wa abdurrahman bai juyo kansu kansu ba. ya ce dan me za a ba ku abinci ku ci to kulula hani'an ba akan ce ne an ba ku ci hankali kwance ya ce to kulu lahani an ta hankalin ku ya kwanta mun gane <laughs> ma'ana ku ci duk ma'an da za ku ci ku ci in za ku koshi ku koshi in ba za ma ku koshi ba ka ku koshi ya riga ya ya fasata mun gane ko hatta in nabna ko abdurrahman iktafa minhu har dan shi abdurrahman inji allama usaimin yace sai da ya kuya haufa minhu dan jin tsoron sa waja ala yunadi wa yaqulu abubakar ya zama yana kira yana cewa ya kunsar ya kunsar mun gane jama'a da kyau ya ce to wannan yana nuna maka cewa fa haza dalilun ala annal insana idza gadiba li sababin yaktadil gadba fa innahu la yulamu alayhi wannan dalili ne akan cewa in mutum ya fushi saboda wani dalili da ya kamata ya fushi baka ba a zargin shi mun gane jama'a da kyau kuma kuji wala ya haddashu min fadlihi wannan baya rage falalan malami ko falalan uba ko falalan wani jagoran ka in yayi fushi sai fashi sai maka wani abu ya zazzake ka to wannan kuma la ya hatusu min fadlihi baya taba kima shi ba za ka ce darajar shi ya ragu ba saboda wai an cin mushi yana fushi yana yana fada yana hayaniya wala martabatihi darajarsa da martabarsa ba za ta ragu ba in yayi fushi to Allah mun kunto wannan karatu ashe ba laifi ba ne ko ma'aifinka ko malaminka ko wani wanda yake sama da kai in kai wani laifi ya fi zata ya kashe kashe da kai ya maka fata fata to ba za a zarge shi ba don Allah mun fahimta saboda gawa yayi saboda ga abubakar ya yi allah maɗaukakin sarki ya ƙara ta a gare shi ina fatan mun gane da kyau faƙala saboda kamar da za mu zo mu ji a wata ruwaya ko abubakar na lokacin da ya kawo su su uku din nan zai koma wajen ma'aikin Allah to ya kira Abdulrahman ya ce in ka kula da al'amarinsu ka nuna masu bayi ka nuna masu komi lokaci ka ba su abinci duk ya faɗa masa haka to shi kuma abubakar fa shi Abdulrahman ya bi wasiyar baban shi ya kai masa abinci sai dai su ne suka kici da suka kici aka da aka ce ai ba su ci abinci ba sai abubakar ya ɗauka cewa laifin waye ya riga ba za ta bi za bincike ba mun gane ko sai ya ɗauka laifin nan ne sai ya fara faɗa su ma kuma ya koma kansu tunda matan ta ce sun kisa ci su ma ya faɗa ya faɗa su mun gane ko shi kaga abubakar ko da muke je an ce mutum ne arhamu ummati bi ummati abubakar ashe wato yana fasata shi ma mun gane jama'a shine kulula hani'an sai dai wasu malamai suka fassara kulula hani'an da cewa yana nufin kuci to da ya gama zazzage dan shi abdurrahman sai dawo yana lallashin su kuma yana cewa kulula hani'an ku ci ba dai lokacin da ya kamata a ce ku ya dace ku ci abinci tun wajen karfe takwas bayan isha yanzu ba ku ci ba sai wajen goma to ba za ku ci shi da yadda kuke so ba mun ku yi haƙuri Kulula lula an ku ci ba dai ne a hankali kwance ba mutumin da ya kai karfe goma bai ci abinci ba ina kwance hankali gare shi wasu suka ce abin da abubakar ke nufi kenan ba wai yana masu faɗa ba ne wasu suka ce kai faɗa da yake yi ya riga ya wasata ya gama da waɗannan ya dawo wajen waɗannan su kuma haushinsu da yake ji dan me za a ba su abinci su ce ba za su ci ba sai ya dawo kun gane to kuma wannan fassara ita tafi su ma faɗa ne ke masu kullula hani'an tun daga ma shi yana cewa wallahi la ataimuhu abadan ba dai kun ce sai na zo mu ci tare ba to wallahi ba zan ci ba in za ku ci ku ci ba za ku ci ba ku bari ba zan ci ba ce ku jira ni to kun gane da kyau me yake yi kenan yana masa fada su ba qala waymullah Abdurrahman dan Abubakar ya ce na rantsi da Allah ma kunna na akhudhu min lukumatin illa raba min asfaliha aktsaru min hada muka zo muna cin abinci da waɗannan bakin wallahi ba ya ba lotu noma da muka ci ce sai ta da duk loma ɗaya in mun yi abincin nan da abubakar ya bamu abincin gida abubakar in aka yi loma ɗaya sai sai biyu ta karu in aka yi loma ɗaya sai biyu ta karu ana cin abincin abincin na ƙara yawa hatta sha biyu sai daga ƙoshi wasarar aksara min ma kanat abincin ya zama ya ma fi kafin a fara cin shi yawa kabala salika kafin a fara cin abincin gashi dai kaɗan kaɗan amma bayan an fara cin abincin sai abincin ya fi da yawa sai ƙara ciko kwano yake yi فنظر إليها abubakar بكر سي أبو بكر يكلا أبنشر فقال لامرأته ya شوى ما تسا يا أخت bani فراس ما هذا shi ka ga yana nuna matarka ka karka mata alkunya an gane ko ka karka cewa dj dj mi koma ruwana a wannan ba ki ka girma matarka ba in ma ba za ka kira ta da sunaye irin na yan boko irin my switch heart my darling my waye my waye ba za ka iya wannan ba to ai alal akalla ka sa wata kai mata abban nan in ba haka shi annabi haka yake yi ya aish aka suna ne wannan na yan boko ya aish mun gane da ba to kai in ba za ka iya ka ba alal akalla ka ce maman wanci da aka wanda kawai ne rika kiran sunan ba kai sai ta kaya wance saboda tsabagen rashin daraja Allah ya tsare kaga yana iya ce ma ya ukhta bani firasin ma hada kun gane ko ma'ana yake wacce ta fito daga ƴar uwan kabilan banu firas ita ƴar uwan wannan kabila ce ma kin ga abin da ke faruwa ko abincin karewa yake me haka qalalla wa qurrati aini wallahi ni ma idani ana suna yin haske wannan ladan ba ce ta ani ko ta abin nan ba ta karfa magana na ce ni ma idani ana sun yi haske da abin da ke faruwa lahiyal la'ana aktsaru minha na ga abincin ayya guda kabala zalika bi salati marrat ya ninka yawan shi ninki uku abincin yana da duwa fa akala min Abu Bakr sai Abu Bakr ya dawo ya ci da ba an rasa ba zai ci ba to ya ga karama na ta bayyana abinci sai dawo ya ci wa qala inna ma kana zalika min ash-shaytan yace fushin can da nayi da rantsuwan can da nayi duka daga wane ne duk daga shedan ne wannan rantsuwan da nayi ani yaminu da ya rantse wa bakin cewa tun da dai suka jira shi su an suka suka ce sai sun jira shi ya zo suka isa abinci akan lokaci to wallahi ba zai ci ba to wannan rantsuwan da yayi sai ci shi dan ne da haka kamar yadda ma'aikin Allah yake cewa in dayan ku ya rantse cewa ba zai wani abu na alkhairi ba to yi wannan abin na alkhairi in ya so sai ya kafara haka annabi ya ci mun gane ko to shi yasa sai abubakar ya ci abincin daga bisani sai ya kafara summa akala min halu kumatan abubakar ya ci luma ɗaya na abincin sun mahamala ha ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki wannan abinci ya kai wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa asbahar hu abincin ya wayi gari a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam abincin ya kwana wajen ma'aikin Allah wa kana bainana wa baina qaumin ahad mai ruwayan hadisi abdurrahman dan abubakar ya ce to dama mun yi alkawari da wasu jama'a in gane ko a kotu alkawari za a yi wani taro ko za a tafi wani wuri ba matsala ajalu lokacin yin taron har ya wuce lokacin haɗuwa da jama'an har ya wuce wata farraka na na ashira rajulan sun maka rarrabu mu goma sha biyu mutum goma sha biyu kowa kowa aka rarrabu ma a kulle rajulun minhum unasu waɗannan mutane goma sha biyu kowanne ya ɗibi tawagan al'umma mun gane ko kowanne ya yi ya musu tawagan al'umma wata tafiya za a yi sabo wancan alkawarin ma a kulle rajulun minhum unasun tare da kowanne cikin akwai jama'a sai ce Allahu a'lamu kan ma a kulle rajulun wallahi ni Allah ne kawai ya sani kowane mutum da mutum nawa yake tare kila kowane mutum na tare da mutum goma goma ka goma goma su sha biyu nawa eh da ashirin to amma su ɗari da ashirin ɗin fa aka lumin ha gaba ɗaya suka ci suka goshi daga wannan abinci da aka fito shi da gidan abubakar ajma'una gaba ɗaya yanzu wannan karama ce Allah ya bayyana ta a hannun wa eh a hannun abubakar da Allah mun fahimta wannan karatu jama'a musulmi bai kare ba a wata ruwaya da za mu karanta wacce take da alaka da wannan in Allah ta'ala ya kai makon da zai zo to amma a yanzu nan za mu dakata sai in ubangiji ta Allah ya haɗa makon da zai zo za mu zo mu ci gaba insha Allah subhanahu wataala gobe akwai karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da izinin Allah barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum